الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بير جوة ترى قوة رمضان دق هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبو تيا دقري هطو دأربعين دقيا Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yayi mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayen muna dai cikin suratul hajji aya ta saba'in da biyar inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Allahu yassafi minal mala'ikati rusula wa minan nas ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ke zaɓin manzanni daga cikin mala'iku wannan manzo isar da saƙonni wancan manzo isar da ruwa wancan jakadan hura rayuka kowanne da gashi nan dai an keɓe shi a wurinsa wa minan nasi kuma Allah ta'ala shi ne ke zaɓen manzanni daga cikin mutane farawa tun annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama inna allaha lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala sami'un mai ji ne kuma yana da suna ji sami'un ainihin yana da siffa ta ji sam'u yana da suna sami'u yana jin maganganu masu maganganu in alheri mutum yake faɗi ina jinsa in sharri yake faɗi ina jinsa a kowanne saƙo mutum yake a kowanne lungu ba ji kaɗai ba wannan ƙane siffa ta Allah guda jin nan ta isa mutum ya burkewa harshensa in zai faɗi magana ya faɗi alheri basiru Allah mai gani yana ganin abun da ake kullawa a ƙarƙashin ƙafa ko a ƙararren sama birni da ƙauye kuma tun da ko yana kallon abun da ake zai saka in alheri mutum ke haɗawa Allah ya gani zai saka masa wannan bai bukatar mutum zai na yana kirga ayyukansa yan sharri yake kullawa yake haɗawa ko yake aikatawa Allah na kallon sa. zai masa kayya irin wannan sharri kafin ma masu ba shi labari su zo su ba shi labari siffofin nan guda biyu sun isa su ba mutum musulmin tarbiyya wanda imani da Allah da ranar ƙarshe Allah fa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum yana sane da abubuwan da ke a ainihin gaba gare su da inda suka wuto da neman gafara sai mutum ya nemi Allah gafara an riga an shafa kyariya na ne zai samu halimin kenan eh alim wani ya alamu yi su daga cikin sunayen Allah ba sai mm. alim ina da siffa ta ilimi yana da suna mai na ilimi sifofi siffofi sunayi guda uku sun haɗu wani za ka ga a makaranta ko a masallaci a anguwa bawan Allah ne ya koma lungu da kan yi abin da zai amma ko an yi a kauye Allah na sane a duk saƙon da mutum yake a ne ko a ƙasa don haka ya alamu ma bai na aidihim abun da za su yi nan gaba hatta sake-sake Kin mutum na sake-saken alheri nan gaba Allah na sane yau da a ce abun misalin mutum ya kulla ayyuka da zai yi a wannan ramadana Allah yi masa cikawa yau Allah zai ba shi ladaniya in kuwa sharri yake son haɗawa to Allah zai ba shi sakamakon sharrinsa. wa ilallahi turja'ul umur kuma wurin Allah ne kaɗai ake mai da al'amura Allah ka tsere da mu wannan ayoyi daga aya ta saba'in da biyar zuwa saba'in da shida a yadda shehin ya fassara ce lamma bayyana ta'ala kamalahu wa ba'afal asnami wa annahu al-ma'budu haqqa da ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah yayi bayani. cikarsa da ikonsa wa ba'asa da asnami da raunin gumaka wa annahu ay Allah tabaraka wa ta'ala al-ma'bud haqqan shine abin bauta na gaskiya bayyana halatar rusuli wa tamayyuzahum عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل sai Allah ya bayanin halayyan manzanni a to matsayinsu kenan da aikace-aikacensu wata mayyuzahum da bambantansu anil khalqi sun bambanta daga sauran halitta tun da sun manzanni nan zaɓi ne na Allah da ya zaɓe su bi mata mayyazo bihi da abun da suka bambanta da shi min al-fadaili فقال المولى عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا كذا يختار ويجتبي من الملائكة الله كي ذاتي ke tsintowa daga cikin mala'iku ya naɗa su ya tsora su banzanni wa minan nasi haka nan yake zaɓa daga mutane ma rusulan wato na nuna maka Allah ke ɗagawa idan ka ce za ka ja da ɗagawar Allah za ku karkarye lokacin Allah ya ɗaga wanda ya ɗaga shi ya zaɓe shi ya ba shi kai kuma ka ce ba ka yarda da bayarwa Allah ba to ko kai za ka wahala ya kununa asta zalika nawr wa ajma'ahu li sifati alhamd wa ahaqqahu bil ittifaqi wa'annan manzanni na mala'iku ne ko ko a'a na mutane ne kan kasance aska mafi fasahan zalikan nau'i wannan bangare ko a mafi tsarki mafi albarka tun da aska ta haɗu in ta zo ita kaɗai zana ɗaukan tsarki tana ɗaukan ma'ana da ainihin albarka su suka fi tsarki suka fi albarka wa ajma'ahu littifatil majadi sun fi sauran halittu tattaro siffofi na girma siffofi na mutunci siffofi na karamci wa a ho bil istifari sun fi sauran mutane cancanta mutane da zaɓa haka Allah ya zaɓe فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق manzonin Allah ba su kasancewa face zaɓaɓɓun halitta yanke. Zaɓaɓɓu ne akan dukkan halitta wa'innan manzonni tun daga tasowansu ai hatta sulalar su zuri'ar iyayen iyayensu annabi na cewa shi ya zo ne karimin daga karimin daga karimin har zuwa adamu alaihi salatu wassalam domin kullum mutumin kirki ana sa ne daga mutanen kirki shi isa ake cewa ko da aure za ka yi to ka yi zaɓi in an tashi zaɓin nan ba arziki ake zaɓa ba ba dukiya ake zaɓa ba ba ilimi ake zaɓa ba sai an zaɓi ilimi da aiki in ko ba haka ba wasu zaka za ka kwanci illa in an riga an shiga to babu komai sai dai a nemi Allah gyara wallazi tarahum wajtabahum laysa jahilan bi haqa'iqil ashiya wannan ainihin wallazi tarahum da zaɓi an ce maka zaɓi ai kaga wanda isani ne zai zaɓa wanda bai sani ba za a yi ka zaɓa haka wanda ya zaɓe su Allah kenan Allahum ya zaɓe su ne laisa jahilan da haƙaƙil ashiya'i bai jahilci sauran haƙiƙanin abubuwa ba a yana sane da makoman dukkan komai kafin ya kasance au ya alamu shay'an duna shay'in ko a ce ya san wani abu banda wani abu irin ilimin ɗan adam inda ka kai da sani to abun da baka sani ba ya san abun da ka sani yawa amma shi Allah masani ne al-ali da ta فإن المصطفى لهم السميع البصير mai zaɓin su wanda ya zaɓe su mai ji ne mai gani ne ya san abun da suka ya kuma yana kallon ayyukansu da a ahata ilmuhu wa sam'uhu wa basaruhu bi jami'il ashiya wanda iliminsa jinsa da ganinsa ya kewaye gaba ɗayan al'amura ya san kafin ya san yanzu ya san baya fattara faktiyaruhu iyahu zaɓinsa da ya zaɓe su anna ilmin minhu annahum ahalul lidalika wato zaɓinsa zaɓinsa da ya musu daga ilimi ne yana sani daga gare shi yana sani annahum ahalul lidalika masani ne ainihin cancantacce ne ahalul lidalika ko annal wahaya yasluhu fihim saƙo a aike su aikin ya dace da su aikin ya dace da su ne a aikin kama ƙwala ta'ala Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ai Allah ya san inda yake sanya sakonsa ya dace da wuri wata aya ce wa ila Allah turja ayanka ya kace ga ce wa ila Allah turja al-umur wurin Allah za mayar da al'amura ga baki a gama shakalai da na kirki da na banza a rayu a kare, a tsunguma gaba ɗaya a je a yi rabab gaban Allah huwa yursilu rusula yad'u on nasa ilallah shi shine wanda ike aiko manzonin nan suna kiran mutane zuwa ga Allah humul mujibu a mutane cikinsu akwai mai karba wa minhum raddu li da'watihim akwai mai raddi mai suka mai akkasa kiran manzannin nan wa minhum al'amilu akwai wanda ke yin aiki wa minhum nakilu akwai mai kaddama shi kuma yake al'amura a salari suke fahaza wazifatul rusuli wannan shine aikin manzanni su kira ba su tursa mutane faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur kai ma mai da'awa iya ta kai wa mutane bayani ammal jaza'u ala tilkal a'mali amma sakayya kan waɗannan ayyuka fa masiruha ila Allah makoma zuwa ga Allah ne fala ta'dumu minhu fadlan wa adala wannan ayyuka sakayyan nan bai rasa samun imma falala wa imma adalci yaya falala babu wanda zai je aljanna sai da falala sai an kara aikin mutum bai kai mutum aljanna sai dai ta aikin yakan cancanta a yi masa kyauta annabi na cewa babu wanda aikinsa zai kai su aljanna sabai suka ce har kai ma ya ce hannu sai Allah ya lullube ni da kyautarsa sanda kan sakayya ne fa ma la ainu wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar sau da kana sai da kyauta to amma kyautan nan kada ce dan ya roƙe ka kace ba za ka yi aiki ba bari ka kwanta aljanna ta mai rabo wannan rudun shedan ne ya roƙe ka ka yi aiki ka yi aiki har Allah ya ga ƙoƙarin ka ka cancanta yadda da sai sai maka kyauta don haka suka ba kawai sun ne domin abin da ake aikatawa Zai iya biyan ladan numfashinka albashinka da ake biyan ka kan abin da ka wa Allah ga da an tara shi zai iya biyan ladan numfashinka tun da nan muka yi ƙididdiga ko malamai suka yi mana ƙididdiga malaman zuciya shirar mutum yana numfashi a dare da wani sawa dubu ashirin da hudu sai mai gididdiga yake a ɗauka naira naira a kowane lumfashi an buga na shekara miliyan takwas da ɗoriya wannan aiki za ka yi kaza miliyan takwas da ɗoriya saboda haka nan aikinka allar da kake jijiyaye da kake wane ne da kake bai kai ka sama wa kanka aljanna ba sai hatta baka biya ni'iman ba ya ni'iman ido ya ni'iman kunne Allah gafarta mala yau a ce maka da a ce ji wani kati a ce saye kana ga a wani kati nawa za ka sha har aikin banza za ka yi yau a ce maka ganin da kake wani kati ne kake saye kake gani da shi yau za ka kashe sauti an lokacin ka sauti a ce ba ba sa ji ba komai ga waya amma ba ta magana saboda ba kati ba ka ba a ce wata waya ce wani kati ne za ka saya ka sa sai magana ta fito turiyan turiyan in katin ya kare sai ka sake sai nawa za ka kashe fa'in ta uddo ni'matallahi la don haka aljanna sakamako falala ce daga Allah idan mutum mai tarbiyya mai sa'a Allah ya ga ya kai wani gejin da yake nema kenan sai Wa wa'adalan ko adalci irin abun da kai a saka maka da shi bahaushe kullum sai ita in yayi laifi sai ita ainihin adalci sai durkusa ainihin adalci ainihin adalci masha allahu adalci a ai mata yadda kai adalci mutum ya saka ai min adalci a rufa min asirto alhamdulillah za a yi ma adalci Shi ne a yanke maka hannu wannan ne adalci shi ne daidai idan mutum an tsakke shi ya yi zina ne shi kenan bulala ɗari in matashi ne ko matashiya ko kuma ainihin jefewa hallahira wannan shi ne a yi masa adalci faɗa ko yi, ka wa wani hannu ka tsinke masa shi kenan adalci kai ma a yanke hannunka a yanke hannunka don haka nan lahira adalci ake yi ba a da kafa kamar yadda musulunci ma wanda ake yi tafe babu daga kafa irin abun da sarki ne za a yi maka in an yi haka amma adalci wannan shine sakamakon Allah sala ta'adumu minhu fadlan wa adala na'am ya ayyuhal ladina amanu واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النار نصيب يا أيها الذين آمنوا دام أبو تايمان duk wani mumini duk wata mumina in an ce ya ayyuhal ladina amanu da kai ake da ke ake da ku ake kira ne daga mai sama da kafa alheri zai faɗi don ku cin masa wani gargaɗi ne na sharri don ku gudu daga gare shi kuma mai kake yi kaji an ce ya ayyuhan ladina a aya da kai ake gaskiyar magana Allah na cewa alherin duniya da irka'u wasjudu ku dinga ruku'i da sujada ma'ana ku dinga sallah yawan salla. yawan sallah ba ka jin wani bawa daga cikin bayan Allah ya zo gidan annabi kullum yana da zance a kofar annabi da zarar ya fito da yake bukata ruwa ya zuba masa ruwan alwala sai mai ran nan dai annabi ya kalli mutumin nan daga shi sai gyautu ya ce bawan Allah menene bukatanka da ji wani abu shi ma dai ko da ya samu mayafi da jauto ya haɓa ko dai maganan abinci gidan annabi babu abinci ko dai maganan menene yake bukata a haɗa shi da wani daga cikin larabawa na nan yan gari shi ma a sama masa wani ɗan abin yi da zai samu kuɗi menene kake bukata bawan Allah nan ya kalli annabi kallon darajar kawa ina bukatan makota ka a gidan aljanna filin inda jiƙaƙen ka yake ya zama ina kusa da wurin annabi ya ce a wannan nake nufi ba ko dai wani abu na rayuwar duniya yake shi ya kawo ni daga ƙauyenmu ko daga garinmu wannan kawai na zo nema ba abun duniya ya kawo ni ba wannan kawai shi nake nema in samu makwataka da kai a gidan aljanna annabi ya shoro yake to ka taimake ni da kanka da yawan sallah shi ne zan iya sama maka wannan wuri gobe kiyama kamar misali ne a ce maka yau kana shugaban jami'a ko kana lattara sai ga ɗan ko ɗan yayanka ko wani menene ya zo yana ce yana karatu ka ce masa maza maza ka yi ƙoƙari in sama maka jami'a a sama maka Ta kaga mai zai wanda ƙoƙari za ka yi turanci da lissafi har ka ci turanci ka ci lissafi insha Allahu admission ɗin kananan in ko baka ci turanci ba baka ci lissafi ba har ka yadda ma an ganka ba abin da zan yi maka kowa ya kai a jami'a ko ka shiga za su wancan salo ka wata ranta wata kwana ka tabbatar da waye ɗinka ya yi kyau akwai english akwai math to shi kenan za a iya sama maka admission a lallaba sauran abubuwan duka za a iya yin hakuri za ka iya iya so a nan a jami'a tunda kana da asas amma ina ne asas annabi ya sama maka admission idai mai kama da haka tasbihi ne sama maka fili kusa da shi aljanna shine yawan sallah yawan roƙo'i yawan sujada dandanan al'umman annabi wa abu da rabbaku ku bautata wa ubangijinku ku yi a gare shi shine ku yi abin da ita muku ku yi kuma ku bar abin da ya hana muku al'umman annabi wasalul khaira ku dinga aikata alkhairi wannan kina daga cikin kalmomi shamilai daga yanzu za a yi lissafin alkhairi sai a kai magariba bai kare ba lissafin idan kun yi haka ainihin kuna sallah kuna da'a ga Allah a rayuwarku gaba ɗaya kuna aikata alkhairi in kun yi haka la'allakum na tabbas za ku rabauta la'alla ana ba zato bane ba inda kun yi haka to za ku rabauta kaga wancan hadisi ya yi daidai da aya kenan al'umman annabi na nan da aka ce irta'u wanda ba aka ce kuma aka kara yawwa wancan ai daban ne nan an faɗi ke faɗe nan sai aka ce gaman ne wa abudu kaza ya haka amma irka'u da isjudu duka sallah ake nufi tunda ana wa abu ko labari aka rubuta maka aka kawo labari rabin shafi aka kawo sakin layi aka ce yi masa suna idan ka duba ka duba za ka ga wata kalma mai ƙarfi a labari sai ka yi wa labarin suna da wannan kalma don haka aka ce wa sallah saboda mahimmancin ruku akan ce masa ruku sallah saboda mahimmancin sujada kashin ba da ke cikin akan ce masa sujada halatu duka wancan ko ku bauta ubangiji wannan kuma komai ya ci bosse al'umma annabi wajahidu fillahi haqqa jihadihi ku yi aiki tukuru wajen taimakon addinin Allah haqqa jihadihi mafi cancantan gugurmayansa na taimakon addinin din kada ku je lahira face kuna da abun da kuka gabatar ka duba ka je ka dawo ma za qaddamta li dinillahi menene abun da ka gabatar don taimakon wannan addini wai kai ke menene musulunci ke fa'idanta da ke aure ke yi aure na kun ka gina gida kin gina gida na kan na sai mai ka yi sallah fa'idan ta gare ka take karewa ka yi azumi fa'idan azumin nan gare ka yake karewa shin wannan addinin musulunci ya yi ina da haƙoƙin da aka bi aka tsayar da shi wanda aiki kake na faɗaɗa wannan addini wanda aiki kake na taimakon wannan addini ga wuraren taimako ga sunan lato addu wala tufsa Allah واجتباكم وما ja'ala alaikum في الدين min haraji. ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wanda i ku an zaɓi annabi muhammadu an zaɓa masa al'umma mabiyansa zaɓi ne daga Allah ko ke bin fiyayyen manzo shugaban ne duniya ga baki wannan zaɓi ne na Allah don haka yadda aka zaɓe kuɗin nan ku ci jajiyar zaɓi da aka yi muku kada ku bari a raba ku da addini amma ja'ala alaikum ainihin min harajin fiddini Allah bai sanya muku wani wuya a cikin addini ba addinin musulunci addini ne na duniya salihun li kulli zamanin wa makani ya dace da kowanne zamani ya dace da kowace ƙasa ya dace da kowace kabila babu matsatsi a cikinsa. Wani wani ma ce la yukallifu Allahu nafsan illa wasa. ka duba sallah don ba za ka iya yi a tsaye ba abin da ke nema ka yi ta a tsaye in ta fassara don fallalarta ka yi a tsaye a jingine in wannan ya fassara a tsaye a jingine ba za ka iya ba to ka yi a zaune ka jingina da komai in ya fassara to ka yi ta a zaune a jingine wannan hawa guda uku da za ka da za ka iya yin sallah a tsaye sai ka jingina to baka da sallah sai ka iya abin da kake iyawa in wannan ya fassara hali na daban, to za ka ita yadda ka samu kanka in ma ta dama wa in ma ta hagu wa in ma a jingine da duk yadda ka yi ta kawai har dai za a ce wane ka ce na amsa wajibi da ke sallah da za a yi cewa ga ɗaya a ɗan yi magani ta ce Allah ya saka da alkhairi to a lokacin nan ya waje ba gare ka kai sallah wannan addini na musulunci ta abikum shi ne addinin babanku ibrahim alaihi salatu salam? huwa sammakumul muslimina Shi ne wanda yi muku suna musulmai min kablu tun kafin zuwan annabi muhammadu al'umman karshen zamani ya kai mata suna da haka nan kaga ba mu duk kasa suna wata kungiya musulunci shine addini ne illa wasu jama'a ne musulmai suka taru za mu yi aiki ka. to shi kenan kuna na yin kuma musulmai ne ku wa fi hada ba za a ce wani mutum wai sai ya shiga cikin wannan ƙungiyar masu aikin ba wannan sun taru duk inda suka ga bid'a sai sun kawar da ita na'am kana yin kokarin ka ba dole sai kashi da cikin su ba in dai har kana musuluncin kai kake daidai da daidai wannan suka ce su ne masu kaza wannan suka ce su ne masu kaza in ba ka cikin su kai dai musulunci kai yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yadda malamai suka zo da shi tsarkakakku masu abun nan suka zo mana da abin ɗin sau da kanan ba sai ka jingina kanka zuwa kungiyar da ba amma wayannan kungiya ba zai shi ne ba su ne suka ɗaukar wa kansu alƙawali suka daɗa wa kansu aiki a kan na kowa sun shi alwashi duk inda suka ga kaza sai sun aikata kaza khalas وفي هذا لكن wannan magana li yakuna rasul li yakuna rasul shahidan alaikum saboda manzo ya zama annabi Muhammad kenan mai shaida akan ku takunu shuhadaa ala nas ku kuma ku kasance shaida akan mutane haka Allah ya ko ummatan wasafa adalai fa aqimus salata kaga da ita aka sallah al'umman annabi sallallahu alaihi sallama. ku fatsayar da sallah don babu addini ga wanda baya sallah a'zamul ibadat wa atu zakata ku ba ta zakka dukiyoyinku akwai dukiyoyi da ake cire masu zakka to duk dukiyar da aka ware ana cire mata zakka ku cire mata wannan zakka sawa'un kuɗi ne wannan dukiya a'a dabbobi ne akwai wanda ke a'a zakkar amfanin gona ne duka kuma wani babban al'amari al'umman annabi sallallahu wa atasimu bi hablillahi ko hada kai ku yi riko da igiyan Allah kada ku rarraba dole ka yi haƙuri da ni in yi haƙuri da kai kada ka sa ran za ka samu duk abin da kake so aure na idan adam ne ni ma ba na sa ran zan samu duk abin da nake nema a wurinka to haka junanku da junanku haka tsakanin miji da mata ku haɗa kai kada ki yi zato za ki samu abin da kike nema a wurin mijinki ɗan adam ne kada ka yi zato za ka samu abin da kike nema a wurin matarka ɗan adam ce amma dai a kiyaye ban da gangan a danne zuciya kada a saba wa Allah ballantana kuma makoci da makoci ballantana al'umman musulmai gaba ɗaya ku dunkule ma'allan ku ɗaya manzon ku ɗaya abu ku ɗaya Allah huwa shi ne mai gidanku kada ku kama wani mutum si zai tsaya muku Allah ya tsaya muku daga duk abin da ke nema ni'mal maula kai ma dalla mai gida mutum ya kama mai gida Allah ne mai gidansa ba ruwan shi da wani mutum mai mutuwa wa ni'mal nasir ma dalla da mai taimako wato Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan su ne ayoyin guda biyu ga bayanin da shehin yi musu ya amuru ta'ala ibadahul mu'minina bis salah ubangiji tabaraka wa ta'ala na umurtan bayansa wanda suka yi imani da shi da su dinga sallah wa khussa minha an keɓe sallah wasu ayyuka daga cikin sallah aka kira ta da su an roƙo wasu jodo kamar yadda wani yake faɗi da zo lefadliki ma saboda darajansu kasance wasu rukunai a cikin ainihin ba da aka ce ainihin irka'u irka'u isjudu warkoniyatihi ma da kasance masu kashin baya rukunai wa ibadatuhu allati hiya qurratul uyun wa salwatul qalbi al mahzun wato da bautan Allah wato duk halin da ka shiga ciki kana kama tasbihi kana koma bautan Allah ka kammanta wato wa ibadatuhu da bautatawa Allah wa abudu rabbakum da yin ta'a ga Allah allati hiya qurratul uyun wanda ita ce murnan ido sanyin ido su larabawa sukan kira daɗi akan ce masa sanyin ido kamar yadda ba haushe kan ce faɗin cike shi kuma wasalwatul salwatul da ɗebe kewar zuciya al ga ko annabi bakin ciki ya gane shi sai ta ce kabbara sallah dan uwa ka jarraba ka shiga damuwa ka yi alwala kafin kai kabbara biyu sai ka samu damuwan nan karshen ta sama da hamsin ya tafi a ɗari ibadi, ala al-ibadi yaqtadi minhum an yukhlisu lahu al-ibadata wa inna rububiyyatahu aikace aikacen Allah wato mulkin Allah halittawan Allah rayawar Allah azurtawa da yakan yi tagawa da yakan yi saukewa da yakan yi gudanarwarsa juyin juyin hali da kan yi ihsanahu alal ibadi wa'annan ayyuka da mana da imana wanda ba mu iya kididdige su ya bi an ya yakhlisu eh, ya qasadi minhum wannan na wajabtarwa daga mutanen nan ko halittun nan an yakhlisu ba da su ke da a gare shi da shi ke ruwa sama shi ke tsirar da ciyawa shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke kawo ciwo shi ke warkarwa ويأمرهم بفعل الخير عموما yana umurtansu da aikata aikin alheri gaba ɗaya ga mai wanda dama aka ke sai a zo a yi wani dunkulewa duk wani aikin alkhairi wanda an san shi a shari'an shi وعلق تعالى الفلاح kuma ku lura in كلورا انتبهوا Allah ya rataya أبن alfalaha. Allah ya rataya samun rabo ya makala samun rabo ala hadhihi al-umur akan wannan al'amura wannan al'amura Allah ta'a ga Allah aikata aikin Allah wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah na nan kan taimakon bawa muddin bawa na taimakon bayan sa وقال لعلكم تفلحون اي تفوزون بالمطلوب بالمرغوب ku samu rabauta da abubuwan da ake nema wanda ake shi. kaga ba za ka ce kana neman abin da ke wurin Allah ba kai kuma baka sauke wajibinka ba yanda dama yanzu ta ce Allah ka kiyaye Allah ka fitar da mu Allah kai ka shin kun koma ga Allah la budda ku koma ga Allah komawa ga Allah ko shine wannan abubuwa duka da suka suke samuwa ba abin da ya haifar da su illa sabon Allah sabon Allah barin addinin Allah shi ya farar da su in ku ba a koma ga Allah ba maimakon a samu kwaranyewa sai dai a fita daga cikin bala'i a sake kunduma wani bala'in da ka wannan sannan kuma in mutum ya mutu ma ya yi lahira shi da wata abada kada ka yi zaton ba mu koma ga Allah ba za mu samu mafita komawa ga Allah kaɗai shi ne tudun mun tsira watan juna min al za ku samu tsira daga abubuwan da ake ci al-marhubi wanda ake jin tsoro fala tariqa lil falahi siwal ikhlas bi ibadati al-khaliq wa sa'i fi nafsi abidihi isma'u qala al'umma annabi a tsaya ku fahimci wannan jumla da kyau babu wata hanya ba ta tsira kun san Allah wallahi babu ita sai wal ikhlasi ba ce keɓe fi ibadatil khaliqi wajen bautan ubangiji abota Allah shi kadai yau Allah da babu wata hanya sai ita a koma da Allah sannan wasa'ayu fi nas'il ibadi yin aiki wajen taimakon bayi shi. daga yan mu kuma ta san mun ga haka ko fari aka yi a gari za ka ji sarki ya ba da umarni a yi asali da kwana uku bayan nan kaga wannan an koma ga Allah an wanke su za a tubar wa Allah na kwana uku banda nan sannan a taimakawa ga gajiyayyu a duba marayu a duba marasa galihu ba wai in an ce yau a taimaka wa mutane ka tsaye ka ba wa maroƙin ka kuɗi ne maroƙi wani lokaci ka shirin malami za ka ga an kai masa buhu ka zawa ne in ka malami ne ba ne wannan da jama'a na mutuwa ka dubi talakawa nan da suke talakawa ko ake bukata taimakawa rayun da babu yadda za su yi malami ko don ba sun ba dole wani lokaci ka je ka ba shi ba wannan ainihin magana ba harkar malamai ne ba bayan Allah da suka shiga wani hali suke bukatan taimako suke bukatan agaji a taimakawa waɗannan bayi na Allah a yi musu abubuwa masu rai ba mataccen taimako ba wanda an ci an gari ya ya kare ba mataccen taimako ba sannan kuma ke kasan ana da hankalinka a taimaka musu na farko a bi Allah na biyu a taimaka wa gajiyu to in an yi haka Allah sai ya yaye abun da muke lokacin za a je sai a roƙi Allah kamar na tsakko magana ne na sarakunan mu bayan an yi auru bil ma'ruf sai suka yi auru bil ma'ruf ma tukuna sannan ayi azumi sannan ayi sadakoki shi ne za ka da mutan ƙauye da yake ba san abin ba sai a yi kawai na ana rabawa mutane a yi ta gugu ana ta rabawa mutane wanda dai gaskiyan taimako an san gidan su wane an san wane sa an san wane ne sa su ne hakikatan cikin mu mun san wanda suke kwana haka a anguwanni mu mun sani sai dai mu kisa sani da gaskiya amma mun san ba su kwana haka saboda haka nan waɗannan su kuma ta taimaka to daga nan samun nasara samun biyan bukata sai a roƙi Allah Allah sai kawo biyan bukata kaman wuffiqa lidalika wanda Allah ya taimake shi ya gane haka ya yi aiki da haka to Allah zai kawo masa fatahi kusa kusa falahul qadahul mu'alla yana da na ɗaya mina sa'adati na rabota an ce kadahul mu'alla kibiyan farko abun yin gasa ne aka kafa shi wajen kisa guda goma wannan farko ana ce masa mu'alla wannan shine wanda ya dauke na baya a sakace wannan jahi wal falahi ubangiji ka mu cikin wannan asili yake ko da mutum ya ce ka to dole ka aikata addini musulunci ba surutu ba ne ba da baki bayan magana to dole aiki sai ya jiskata magana wannan kenan aya ta saba'in da takwas wajahidu fillahi haqqa jihadihi jihadi, kuyi aiki wajen Allah tabaraka wa ala mafi cancantan jihadi wal jihadi abun da ke jihadi bazalul wasfi fi husulil garabi al matsalubi yin duk abun da mutum ke iyawa wajen samar da abun da ake nema yadda zarar mutane an jihadi kila abun da mutane ke fahimta haka ne ake da faɗa. har muddin mutane suna fahimta magana ne na fada addinin musulunci ba da fada yi bayyana ba yau da za ka duba kafashen duniya kafanmu na ciki yan kasuwa suka kawo addinin musulunci tarihin kan jahili ma ya karanta haka kullai wanda ya karanta addinin musulunci yan kasuwa ne suke zuwa daga kasuwanci aka ga suna addini suka ja hankalin mutane aka wai gari haka kuna suka musulunta ba da yaƙi kamar yadda har na ke cewa ainihin musulunci da faɗa ake da ƙasashe wannan kare ne babu gaskiya a ciki musulunci ya shigo ƙasarmu nan najeriya ta hanyar yan kasuwa hanyar kasuwanci sau da kana ka tsaya ka koyar ka tsaya da mul'akalaki kan ka musulmi ta kanta tana da'awa tana kira ya aka yi na gawa ne kaza shi kullum babu ciwa-ciwa shi kullum gaskiya da gaskiya ga shi da kaza ga ai musulunci ya fashi kai wannan musulunci ko in haka ne yana da kyau shi ba damu da rayuwarsa ba rayuwar al'umma ta damu da shi ya damu da ita ha wannan ko ka bi saddauna mana ina gidan saddauna ina sa saddauna wanda ma cikin gonakan nan da za a ce ga tv a can shano a can mangwara a nan menene a can aya a can eh, kiri-kiri a can an dafa ana sayar da shi menene a nan ina gonan shi daga nan har kwato mu dai ba mu san wata gona ko ba in ma ina da wani gida da gina ma keke da ake kallo to abu ɗan shi ma yanzu zai shiga abu sai da sharuɗa sai ya cika yanka ba haka ba korar ya ce ƙabilarsa haka menene ɗinsa haka bai gina wa sakkwatawa ba bai gina wa hausawa ba ka je ka ga ganar menene babu a cikin a cikin karan kwatin najeriya nan in yana da gida ni dai wannan na san babban gidan shi da ya kuma zama gidan kowa hatta ma wasu sun zo sun fi shi iko sun fi zuriyarsa iko a ciki don kafin a an ce maka yau ne daga wuri kaza shi ne mai gidan aka ba shi rikon gidan na kwana hudu kwana hudu ajin ko wanda ya ce masa an riƙe riƙe kwana hudu sai dai an jaddada masa yau shi ne na shi kabilun suka riƙe an haka na zafi to mai gidanmu ne ya kafa wurin dole mu ce a cancanta ake bi duk ɗayan shi ne shi yi cancanta ya ba shi to saboda haka nan wannan shi ake ce masa dadalul wasu kuma an ga abin da yi sai dai mutane su bunne fal jihadu fillahi haqqa jihadihi jihadi domin Allah mafi cancantan jihadi huwal qiyamu tammu bi amrillah shine tsayuwa cikakken tsayuwa da bin umurnin Allah wa da'awatul khalqi ila sabilihi da kiran halittu zuwa ga hanyarsa bi kulli tariqin ta kowanne hanya muwassilin ila zalika ko wancan bawan Allah da na faɗi ina ne inda bai shiga aka musulunta ya shigar da su da yaki ne ba yaki ne ba in yi ya gama tallafi siyasa fa ya gama kaza ke ta ko musulmai ku zo mu zauna mu zauna mu tattauna mu zo mu yi sallah mu dan gyara masallacin mu mu dan gyara kaza mu jama'a kabilar da take shi an ah, ku zo mu tafi tare mutane suka dinga bin a ah, sai da girman kai ai a ah, sai mu ci abinci tare da shi a ah, sai mu yi hannu da shi kabilu suka dinga musulunta la su addu wala tafa wasu ma sun bar musulunci saboda ya mutu su suna ganin kamar shine da addini sai yanzu tun da saddana ya mutu shi ke ba ku abinci to yanzu ya za mu yi daidai mu daina addini ba shi ne da addini ba addini na Allah ne shi ma karantawa ya su yi abun da yi addini ba na hausawa ne ba addini ba na kaza ne ba addini na Allah ne duk wanda ya dauke shi kenan ya zama na Allah daga kowace kabila kake daga kowace jama'a kake ainihin amma addini wace aiki da addini wace bin umarnin Allah wace tabbata da gurgudun abin da Allah ya wace masa هذا هو الدين هذا هو islam min nasihati Mana a nasiha kada an yi abun da ba daidai ba ta faɗa wa mutane gaskiya ko ta yi musu daɗi ko ba ta yi musu daɗi ba ka kukuta wurin Allah wa ta'alimin da karantarwa wa kitalin da kawar da azzalumai wa adabin da ba da tarbiyya dole ne a san wannan wane ne dole a san ana da shugaba ba zai yi ba sai kai ba mai tankwasa ka dole kana na gaba da kai dole kuma ka bi maganganun na gaba da kai waɗanda suke da hankali wanda suka fi ka shekaru wanda suka fi ka kwarewa duk inda ka kai da fasaha to fasahan waɗancan sun haura naka ɗan kayan haƙuri wata ran kai za ka hau matsayin nasu wa zajarin da tsawatarwa wa wa'adin da gargaɗi wa gairi zalika haza huwa jihadun fillahi haqqa jihadihi Eh, ya haɗa wannan duka nau'in jihadi kaɗan ne daga ciki ba gani ba cikin ma jihadi aka ce jihadin da ita a raƙabul awwal jihadun su wasu shaitan shi yafi haɗari shi ifi wuya in mutum bai jihadin nafsinsa ba bai jihadin shaitan ba ba zai iya wa'annan aikace aikacen ba dole sai mutum ya fi ransa don in ba sa ba hawa sai ta shige shi kina zaton zai yi gyara sai yi ɓanna huwa tabahu shi fa Allah nan tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya zabo ku gode wa Allah Allah mun gode amma ba godiya da baki ba zai yi ba labudda mu san wa'annan zaɓi ne daga Allah sannan wannan ni'ima da Allah ya mana mu gode da baki mu tace mu isar da ita mu koyar da ita wa al'umman mu waɗanda suke da makwatan mu sassaran wannan ni'ima su ma su zo mu ci wannan gajiya tare da su ikhtarakum ya ma'asharal muslimin min bainin nasi ubangiji ta'ala ya zaɓe ku ya al'umman musulmai a tsakanin mutanen duniya ku isar musu da wannan sako kuma ku sani la ikraha fi babu dole ga addini qad tabayyana ar min al shirya fasa bayyana daga mata komai a fili ke bambancin musulunci a kanar yake ina kira mutane ko tsaya ku karanta alkur'ani ku ga menene a ciki ko da ba addini da ku ba da lokacin ku ku karanta alkur'ani da zuciya guda wallahi za ga kome ne a cikin alkur'ani da dama ba kan qur'ani ba jin sa kawai ake yi wa tara lakum ad ya zaba muku wannan addini ka karanta ce karatu tsakani da Allah na gane ba karatun salaba ba karatun ka yi digirin ka fara wani ka sace wani ka koma farfesa na cika eh, abin na gaban da da ba wannan kasu ba karatun Allah za ka yi wa musulunci mutum nawa suka zo daliyar binciken yarurrukan musulunci ƙasashen musulmai a ƙarshe suka ƙare da musulunta saboda sauƙin addini saboda kawar da kan addini saboda babu lokaci da za ta yi gawa ne gawa ne ya zo ne a matsayin kafiri ya yi ƙaƙule ƙaƙule a cikin musulunci ƙarshen su da ya sallama ya ba da kai a lokacin da ake muku wane wanda ya san su ya san su sun da a takaice a takaice ne a gurguje ake tafiya kada a fita maudu'i a tsafta mutane hankali daga abin da ake sa nuna musu daga madaran kare kai dai ina nuna muku wasu abubuwa guda biyu duba yadda shehi abubakar mamadu ne ya duba ya duba ya rasa yadda zai gane da mutane ita jama'a ruddul azhami ila ma'anil qur'an fikirarku da tunaninku ku koma ku yi wa ƙur'ani cikakken karatu tsakani da za ku a ciki wani cikin waɗanda suka yi zamani da shi shi kuma da ya tashi ya ɗauko ƙur'ani sai ce ga aisarut tafasir ga mai ɗan sauƙi sauƙi ga mai koyo ga ƙur'anin asari yadda za ka koya har dai kana da larabci aisarut tafasir zai ajiye ayoyi ya ɗauko kowace kalma ya fassara maka ya dunkule maka a takaice ga abin da Allah yake nufi da ayan sannan ita maka a cikin kenan za ka iya fahimtar kaza kenan kaza kenan ko kaza kenan zikin maka da fa'idodi biyar menene ko shi da ma'an min hidayatil ayati karshen ta ce to na ɗora ka kan hanya ka shiga ciki ni ma ba abu da na gano sai dan haka ni na fidda guda biyar kila Allah ya maka fatahin kokolwa kila kai ka fidda guda ɗari biyar sau za a samu haka ka koya wa mutum yi je yi fi ka sani shi ya sani ke ta amma ga aisar shi makulli inda za ka je ka zauna haka sani. ne maganan ka dinga jin sa haka ba zai kai ba ka ba da lokacin ka ka san menene sakon Allah da ke ciki musamman al'umman annabi Muhammadu Musulmai wanda ba musulmai ba ma ba muna kiran ku ku wa Qur'ani irin wannan fahimtan ku yi masa irin wannan karatun ku karanta shi tsakani da Allah ku saurare shi tsakani da Allah ku duba kada ku kalli mu'amalar musulmai ku kalli tsarin musulmai ba mu'amalar musulmi za ka kalla ba yau za ka kalli mu'amalar musulmi ba za ka musulunta ba ƙarshen kan kana musulunci ma ka bari kace in dai halayen ku shine halayen musulunci to na bari to halayen mu ba shine halayen musulunci ba muna tsakanin mu da halayen wani wurin kamar sama da kafa yana kiran musulmai kuna bata musulunci ba dole ku da ku kama musuluncin nan ku ne wakilai ku ne jakadu da ku ake fasara musulunci radiyahu lakum kuma Allah ya yarda muku wannan musuluncin shine addini wa tara lakum afdal al-kutubi ya zaba muku fiyayyen mafi daraja a littattafai shi Qur'ani ke ce ya hadi lillati hi aqwa ku duba abin da ke shirya ka dubo malamai sun yi ba yake babu wani tsari misali a duniya a ɗakko a yi zube ban kwarya wancan tsarin a kawo kaza suka ce a wancan tsari kaza ita sai ka samu musulunci da yake kaza nasi ya fi dukkan kowane tsari fasaha da menene babu dole illa ka kwatanta ka karanta ka gani kai kai alkalin a وأفضل الرسل عن بقى فيهم من ظني وفي فيه من ظني وكون من ظن أن بقى سبحانه فإن ذلك بقى ونسى أكون شيء أن هو مدسي لأكا في سما سنة أتواش فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيام فقابلوا كتربي هذه المنحة wannan ni'ima da Allah ya muku al'azima bil qiyam bil jihad da tsayawa tukuru fihi hatta qiyam wa fi cancantan tsayawa ku taimaki wannan addini don ku samu sakamakon haka ku samu nunki a lahira la in shakartum la azidannakum ishe ولما kana qawluhu lokacin da maganarsa ya kasance wajahidu fillahi haqqa jihadi rubbama tawahhama mutawahhimun ko da dama mai ɗauka kan yi wahami anna haza min babi taklifin Mala ya tsako hanya ce a tsora wa mutum abin da ba zai iya ba au taklifu ma ya shakko ko a tsora mutum wuya shi tare da min hudu kaulihi sai Allah ya tare ba wahala ake nufi ba tsantsa a'a kai zaka shiga sandusa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj subhanallah Allah yake wa ma ja'ala alaikum min harajin Allah bai ba ku sa muku wahala ba cikin addini addini mai sauki ne malaman da suka kafa karanta musulunci suka ce babu shakka salihun li kulli zamani wa makani ya dace da kowanne zamani musulunci ya dace da kowace kafa ai mashakka wai wata wahala wa usrin bal yassarahu gayata ne. Allah ya sauƙaƙe wannan addini iyakacin sauƙaƙewa fasahalahu bidayati sahula ya sauƙaƙa shi kololuwan sauƙi awwalan ma amara wa alzama ila bima huwa sahlun ala an-nufusi la yasqiluha wa la yaquduha farko in ka kalli musulunci ma amara bai yi umarni ba wa alzama ya wajabta illa bima huwa sahalun da abin da ke sassauka ne banda alheri ne zalla a'a kuma ma mai sauki ne ala nufus wala yubtiluha bai mata nauyi wala ya'uduha bai mata abin yubtilu da ya'udu da kusan ɗin ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف sannan cikin wani abu ya za ba raba ba'adul asbabi sun wasu dalilai suka taso almujibatu litta'rifi masu janyo a sassauta khaffafa ma mara biki. sai Allah ya sauka gabon abin da ya umarna da shi in ma bi isqatihi ko dai a sarar da shi gaba daya a sarar da shi gaba daya ka duba alwala in ba za ka iya taɓa ba ba ka da lafiya gaba ɗaya ba alwala kika yi mama kika yi mama idan ba za ka iya motsi ba yi daga inda abun ya samu aw isqati ba'dihi ko a fare da sashen sa ka duba idan misali mutum yana tafiya ya ga raka'a hudun nan za ta ba shi alaka ya kazan da rabi ibi raka'a biyu asru kenan ويؤخذ من هذه الآية قائدة شرعية أنا samo ainihin ka'ida ta shari'a ana ɗaukan wata ka'ida ta shari'a daga wannan aya wahiya annal mashaqqatu tajlibu tisira ka'ida ce an ɗauki sharhi wannan ta kwashe lokacin idai a takaice tsanani yana jin yin sauki duk lokacin da abu ya yi wuya aka takura ta kai takura to wannan takura za ta kawo sauki wadaruratu tubihul mahduratu ainihin bukatu na halartar da abubuwan da suka haram sai dai wannan ba fa fassara ta za a dinga yi ba a kan gado ba haka kawai ka fa hawanka mutum jahili dinga kawai barka ba yake da lura su bihul mahzura abubuwa ne yana da bayani ka koma alika ne sharhin bayanin wannan ka'idan da misalan da dokokin sai da kulufi zalika min al-ahkam zai shigo daga wannan hukunce-hukuncen ayyuka shay'un kafirun ma'arufun fi kutubil akami kici ana sanin wannan a littattafan fiƙihu littattafan hukunce-hukunce wannan addini na musulunci millata abikum ibrahim alhazihi almilla almadhkura wannan aqida da aka faɗi wal awamirul mazbura wannan dokoki da aka yayyanka millatu abikum ibrahim alaihi salatu wassalam wanda gina Ka'aba allati ma zala alaiha bai gushe ba yana kansu falzimuha wastamsaku biha al'umma annabi kuma ku rike su amma ko kankame da su huwa sammakumul muslimina shine wanda ya muku suna musulmai min qablu ai fil kutubi sabiqa sunan ku kenan a littafan da suka gabata madkuruna wa mashhurun an faɗi abin kuma a وفي هذا حاولنا أي هذا التكل هذا الكتاب و أي لأن إبراهيم سماكم مسلمين كفوا في هذا كفوا في إيه؟ في الكتب السابقة أبدا كتير وتمسكوا بها هو سماكم المسلمين من قبل. أمين. في الكتب السابقة المذكورون والمشهورون أبو نبو وفي هذا أنا أتيت أي بأن إبراهيم سماكم مسلمين شو دي أبو نعم وقف بابو أنك وفي هذا إبراهيم آه، سماكم المسلمين آه، ناجة تندام قد إشياء بعينين قبله وفي هذا ناجة أنقول إشياء وفي هذا أي هذا الكتاب a wannan littafi wa shar a wannan shari'a ai ma zala hadal ismu wannan suna musulmai musulunci bai gushe ba lakum qadiman wa tuni kuma har yanzu har gobe li yakuna rasulu shahidan alaikum ba don komai ba don manzo ya zama mai shaida a kanku bi a'malikum da ayyukanku khairiha ko sharriha atakunu shuhada kuma ku zamo masu yin shaida ala nas ai likaunikum khayra ummatin ukhrijan lin nas kasancewanku fiye al'umma da aka fito da su a duniya gaba kiɗa al'umma annabi Muhammadu ita ce fiye al'umma ummatan wasatan jama'a ne masu adalci ba ce tsakiya ba fiyayyu adalan khiyara zaɓaɓɓu masu gaskiya tashhaduna lirrusuli ko za ku yi shaida wa sauran manzanni gobe kiyama hum ballagu ummahum sun isarwa da al'ummarsu annabi nuhu ya ce ka isar da sako cikin man isar da sako mutane ne su ke, waye zai maka shaida ce al'umma annabi muhammad sai kenan ka ku duk wanda aka ce zai shaida an wanke shi ne an tsarkake shi ne wa tashhaduna ala da za ku shaida kan al'ummu anna rusulahum manzon min su ballagahum bima akhbarakum bihi ya isa musu da abubuwan da Allah ya ba ku labarin fi kitabe al'umman annabi sake mustafa bi arkaniha ko tsayar da ita da rukunanta wa shurutuha da sharuɗanta wa shuruɗiha wa hududiha da iyakokinta wa jami'i lawazimiha da dukkan abubuwan da ilizin shi sallah wanda nan wa atiz zakata ku ba da zakka al-mafaruda wanda aka wajata mako li mutlaqiha ga wanda suka cancance ta fatan kutun mutum dukiyar da ke hannunsa dukiyar Allah ce an ba shi dama zai ci zai sha amma banda almubazzaranci in ta kai wani kaidi wani adadi shekara ta cika Allah ce a ɗauke ɗaya bisa kaza wata ɗaya bisa arba'in wata dukiyar ɗaya bisa goma wata rabin ɗaya bisa goma wata dukiyar daga biyar ake fara cirewa ƙwarori guda biyar hakan nan sannan ga inda za a kai ta aka ware siffofi guda takwas a babbatu shukran lillahi ala ma aulakum godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kan abubuwan da eh, abubuwan da ya baku al'umman annabi wa atasimu billah ku rikon addinin Allah imtani'u bihi ku nemi katanga ku katangu da Allah ku koma ga Allah wa tawakkalu alaihi ku dogara gare shi fi dalika wala tattakilu ala haulikum wa quwwatikum kada ku dogara bisa wayanku kada ku dogara kan karfinku karfinku ba komai ne ba wayanku ba komai ne ba ba ma utitum min shay'in illa qalil huwa maulakum Allah ne cikakken mai gidanku shine wanda ya tsaya muku alladhi yatawalla umurakum mai ci gaba da rikon harkokinku fa yudabbirukum bi husni tadbirihi shi ke tafiyar da ku mafi da kyakkyawan tafiyarwarsa ko yi sarrifukum ala ahsani taqdirihi yana juya ku a mafi kyawun kaddarawansa ni'mal maula Allah wa ni'mal nasi Allah ai ni'mal maula ma dalla da mai gida majibinci liman tawallahu ga duk wanda ya riƙe shi fa hasana lahu matsalubahu ya samu abun da yake nema wa ni'mal nasir ma da mai taimako liman ansarahu wanda ina ne Allah taimako fa dafa anhu al-makruh amma tafsiru suratul hajj alhamdulillahi rabbil alamin